alaikum la family barka da warhaka na ku ne nawa da kullum bis ambassador dan uwan ku mai son zama lafiya la family a gurguje ranar da yan Niger ke jira game da wannan gwagwarmayar da muke ita ce za mu faɗa muku insha Allah ta'ala wannan rana mun zaɓi ranar dimash wato ladi akwai taron manema labarai wanda zamu yi na gasa gaba ɗaya a nan garin Niamey. Taro ne na manema labarai inda za mu kira duk wasu kafafen labarai, talabijin ne, radiyo ne, telebijin ne, mu musu abin da ke ce mu talaka zuwa kuriya. Na biyu, a ran nan in kuma za mu shaida ma 'yan Nijar gaba ɗaya kwanaki uku da muka zaba wanda kada wanda ya sake sayan duk wani abu na Airtel, na Orange, na mu. Wannan kuma sai da za mu taro manema labarai, radiman za mu haɗa ma 'yan Nijar. Muna buƙata ga kowa da kowa. Na ƙasa da na waje mu rike ko kowace wallahi shine mataki na farko na samun nasara wannan kwana uku idan ba mu sai da ba ko ko mega ko ko kat babu abin da zai same mu illa nasara kwana uku ne kawai in muka yi kwana uku su ce kwan ba za mu fara kwana uku na hudun za mu tambaye minista ba mu damar mu hito mi mi zanga-zangar lumana idan gwamnati ta yarda insha Allah ta kuma tana yarda saboda mi gwamnati wannan ta talakawa kawaci, la patrie ou la mort nous vaincrons le Niger d'abord le Niger ensuite le Niger pour toujours na ku ne da kullum bis ambassador mu na yan kasa shikenan an maida mu dabobi sai mutanen banza su zo su yi kafa kamfanin banza na yaudara na karya na cuta shugabanni suna kallon su suna cutar jama'a yanzu e nan kamfanin na banza na airtel shikenan ya ci gaba da cutar mu babu wani wani haluki wanda zai iya musu magana a ƙasar nan mu sa kuɗi ba mu yi kira ba su hudda mu sa internet ba mu yi aihuwan da shi ba su hudda kuma babu biyan bukata kuma an sa musu ido ana kallon su to ko gwamnati ta ɗauki mataki a saman wannan kamfani na banza airtel kamfanin talhoma duka na ƙasar nan ko kuma mu al'umma mu da ake zalunta mu mun san yadda za mu yi saboda ba za mu yi haƙuri ba ala dole ala dole a rika cutar mu yau da gobe eh wannan zalunci ne cuta ce minister na communication ko ku dauki mataki akan wa'annan kamfanin na banza kamfanin yahuda kamfanin azzalumai cuta ko kuma mu a matsayin mu na al'umma mu mun sani za mu yi tunda zalunta mu ake fa cutan mu ake fa wani abun ba zai yi ba haka in akwai hukumomi wanda ya kamata su tsawata musu su tsawata musu ko kuma a gaya mun hujja amma zan can mu sa kuɗi a cikin salula mu yi magana ba kuma a hudda kuɗin to wannan fa zalunci ne ta'addanci ne fashi da makami ne babu wani mahaluki dan Nijar wanda zai yarda ina kira ga al'umma masu talho lokaci ya yi da za mu tsara kanmu mu amshi kanmu muddin hukuma ba za ta ɗauki mataki akan wani abu ba saboda wannan cuta ce zalunci ne akwai barawan dala 20 a gidan kaso ga manyan barayi sun kawo kamfanin iska suna cutar jama'a kuma ana kallon su to akan haka wannan kira ne muke ga shugabanni sako ne mai karfi zuwa ga shugabanni su saurara da kyau ba za mu kare da irin cutar ba eh, ba za mu kare da wannan zalunci ba in kuma a zalunci ne aka ɗaya magini to mu muna da hanyar da za mu amshi kanmu wannan tahiya da muka ɗauko tahiya ce wadda ya kasance ba tamu ba tahiya ce wadda ya kasance ta 'yan ƙasa ce dukan gaba ɗaya tahiya ce wadda ya kamata duk inda ɗan Nijar yake mai kishin ƙasa talaka ya kamata ya fito ya nuna farin cikin shi akan wannan tahiya saboda waɗannan kamfanuka da suka zo suka mamaye duka wannan ƙasa ta mu Nijar sun ka zo suka ɗora mana abubuwa waɗanda ya zamanto duk inda ɗan ƙasar Nijar suke bejin daɗin su ya kamata ƴan ƙasa ku ba wannan tahiya goyon baya ɗari bisa ɗari ya kamata mu haɗa kai mu kawo yaƙi wanda za mu kawo ƙarshen wannan tahiya tasu don saboda mi idan ba su zo suka yi muna sauƙi cikin wannan al'amari ba ba za mu ba su dama su zamana cikin wannan ƙasa tamu ba idan ko suka yi muna sauƙi to mu duka za mu iya runguma mu haɗa hannuwa saboda saukin da suka yi muna kenan ya kamata al'umma duk inda ɗan ƙasa shike ya ba da haɗin kai akan wannan tahiya saboda tahiya ce ta ƴan ƙasa tahiya ce wadda ya kamata talaka ya tashi ya san lalle shugabanni sun zo waɗanda suke sauraron shi ya tura saƙon shi wajen shugabanni su saurare mu da kunnan basira saboda wannan tahiya tahiya ce wadda duk inda ɗan Nijar shike ya kamata ya ba ta haɗin kai kina abin da muke so gari ku al'umma yan ƙasa ta yan Nijar wannan bawa Allah ya kawo muna wata tahiya wadda ya kamata duk inda ɗan Nijar suke shi jinjina mai tahiya ce wadda gaskiya ni na jima ina son in samu gwarzo wanda zai ka muna haɗin kai a cikin wannan ƙasa mu akan wannan al'amari to yanzu masha Allah gashi mun samu kuma duk inda ɗan ƙasa suke ya kamata a ce su jinjina mai kuma su kawo haɗin kai a cikin wannan tahiya kenan abu ne wanda duk talaka in ya ji shi zai jin daɗi abu ne wanda bai kamata ma a ce sai in ce yi ba kai da kanka ne ya kamata ka tashi ka yi. ka tashi ka kama wannan tahiya ka tashi kuma ka bada haɗin kai akan wannan tahiya saboda ba mutum guda ba ƙasa gaba ɗaya ce za ta wadata akan wannan al'amari yan ƙasa ta yan Nijar masu albarka yan ƙasa ta yan Nijar masu kishin ƙasa muna son ku nuna muna kishin ƙasa akan wannan tahiya muna son ku nuna muna farin cikin ku akan wannan tahiya muna son ko da wani lokaci muka hito ku ba mu goyon baya akan wannan tahiya saboda ba ta mu kaɗai ce ba ta al'umma gaba ɗaya ce wanda ya kasance ɗan Nijar ne mai kishin ƙasar shi mai son ƙasar shi ta ci gaba to wannan ci gaba ne wanda ya zamanto idan aka samu aka samu nasara a cikin shi duk inda ɗan Nijar shike zai farin ciki ko gida kake ko daji saboda ƴan uwanka za ka samu su hankali kwance za su samu sauki su kuma za su kiranka ta kowane lokaci suke bukata amma da wani lokaci da muke cikin shi ba za su samu damar da za su iya biya bukatunsu ta wajen kira ba ba za su samu dama su hito cikin social media kamar yadda muke hitowa cikin social media mu tura sakonninmu ba kenan idan muka samu aka samu aka ci nasara a cikin wannan al'amari to duk inda ɗan Nijar suke zai farin ciki kuma insha Allah sun ibi rana lokacin da za su zo su zamna gidan rediyo gidan talabijin su yaɗa duk abubuwan da suke faruwa kuma insha Allah bayan haka nan ma wai ba tsaya za mu yi ba ci gaba za mu yi da gwagwarmaya duk abubuwan da suka kawo suka ce lalle suna son mu mu hito mu tattauna akan shi mu ba da haɗin kai kuma mu hito mu tattauna akan shi insha Allah zan bar ma waɗansu ƴan uwanawa su ma su tofa albarkacin bakin su akan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh jama'an de kraben de manga sammi salam ja kana salam do di musulunci nan diro wanda wanda sammi do da ke wanda wanda sammi layani kada lamban jiro wanda wanda sammi layani to lezu kurma ya kala harka internet din gaskiya na mari to la do taro mani ma labarai a cire cirin da am jaridan ga mi chapche chari dan saboda halin garibiya undiya ya kula juro kalan dai kulliyo kalan dai harkan ga mi hundiro yakyo lezun dai cire cirin gaskiya na alkamani kulliyo salan din gaisa azno saboda andi di cire cirin nijar yadan da yaya kurma ari ertel mo orange zamani layya ani andikate nder lojan nima laata kidaji wo mangala to amma na kidaje wun diya kara mini man ngami kanjo wun diya ya haraka da yadi mazun jawro andiya kware sai data be mi ga ganen ma to kota kota ko minti ro ngama chiro chidi ndeni jeren bodo dime minti mi yindin katan shingo fin din jadi niro ali haji ro ngama saji ro ngama kota kota ma atma chidi o chiro minti ya ko shingo fin dia woni kam saru la kura ko shingo mi a chakana ayi makji chonde fa fataji o sa zaman cheri kenan tas lamra har ka zo in barina da Sassauci Sadiya a Sassauci sassauti saddi wa kenan lain de kaan de chura chirin de meji kista na tiro kidaje yo ti sari kare dai. ti masa ya jin ke da tarina zan alakmani sauki sa kudra shikenan miya miya adama o bakrama karamen ulikidi lad wataro tri kauladu lidirin atin kalan du ndia kulyo haraka bare wundu mega ya rabtini bare abin nan girin ga hanni a wallahi kawai biya alma sako karamen de mangaroli yadi ngala rajawro ndiya be ala kamani na lewa dono ala lezin dinga sena ala adi dia di gundiya ya talam andan gama na sisine adi ba talam manganjin adi we mana ala kamani na tukale asadu na chiro chidin diyan ala kamani tsari ngala ro kala ro kadan ndiya ngala ro barakallahu fi inshallah dirku sana okay Thank you. assalamu alaikum anyeze altilamai indin katan shingo fin din jadi nuro ali saji runga me saji runga miya kota kota ma ma ji diwa turu minti ko shingo fin diya wani mi kam salu la kura ko shingo me a shakana ayi makaji chonde pa fata wa sa man cheri kenan tas lamar da har ta zo in bariyana sari da sassauci ta diya sadi sassauci ta wa kenan lain da ka hande chiro chidin de meji kitta na diro kidaje yo ti sari kare kya dai ti ma sa ya jin ke da tarin alakmani sauki sa kudura shikenan miya Azama a wabiya krama kramen uli kidit ladu ataro tiri kau ladu lidirin atin kalandu undia kulyo haraka bare undua mega eraptini bare abin nan giron ga hanni a ah, wallahi kawai biya azama sako kramen dem mangaroli yeri ngalar jawro undia biya alkamani na lewa sadano ala lezin dinga sena ala adi ambasadam de gundiya talam ndanga mana jicine adi ba talam manganjin adi we mana ko ala kaman na tukale asaru no churu chidin ala kaman tsari Ngelaro, ngelaro, gattagano India, Ngelaro, barakallahu fi. <laughs> Inshallah, dirku sanarra. Oke, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ayyeze al-islamai. Hayuka ambassade de la paix à Sambourse. vraiment a kokari zama hunkuna kan ambassade de la paix anir margu ne wanga wana life bon zakal life woni manta wonno ir nigeria ngai me ame wonno ni life woni take aran kulga bai nigerian kulga bai hay kambon girawo ay kambon irgo ir me lokaci woni ra kangati airtel orange mo borkul mo ga bai hay kanduma duma ir talkaira in sai no irin na wani sambu ka ambasad ne irma labariyan tunan di bora me ame do nigerian kukan gudun ya disporo bunkan ya da irko talari ta ba irgon daga ambani igita ubain seshe bora kulma fatta bora ikan yanga labari note amfani don insha allah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh derɗiraɓe fulɓe kala to on woni fuu ɗum ɗon nodda on inchallahu amɓe sadari woodi ɗi mawgal ngal watta ñande lahadi to allah holli en mi dow bolwe ko laati réseau wono ertel wadde oronji e muf ɗum ɗon wolwa to gonɗa fu ko to a woni fu ko a woni nder niger ko a woni nder libya to a woni fu ɗum soni ɗum ɗon wiɗum waɗa mawgal ngal ɗo ñande lahadi to allah holli mi dow bolwe ko laati hande laatake ɗum saɗi a yiɗi mbolwa data ɗum hande ɗum salortoy to hane leddi nijar gona taye ko a wari libiya ko a hettoy a heɓa data ma wolwa kadi hande ɗalɗa libiya koɗa wallahi ɗon sey to laatake dala ɗari ɗum salorima ɗum mbatata mbolwa bolwe ɗe ɗe mbolwata mum tirguy mbiya alo wallahi sey ɗum salorima hande bo laati koɓe tefata ɗo koɓe tefanten ɗum fu ɗum ko welante en fu leddi meɗen nijar to gonɗa fu angodu mo leddi nijar min tefa imo tefa ɗo mo giɗo ambassadeur kawten koye men kawten koye men pat meɗen fuu to gonɗen fuu ɗum leddi ngoori nijar yewwa m ɗon wolwa dow laayi inchallah to allah holli nyande lahadi ɓe mbatta bogal ngal ko laati dow bolwe ertel oronji imo sai ɓe mbaɗi balɗe tati inchallah waɗa wanno fuu goɗɗum ko a noddi e ko a waɗi woso ko imo ko goɗɗum ɗo fuu ɗum ɗon ɗum darnay ɗum sai ɗum waɗi no balɗe tati to gonɗa fuu useni min ɗon giɗi abin bana mi bawo insha Allah insha Allah alaje be yarda ke saboda mu mu a canji fili alaje be yarda ke ko komi hande ta ke ɗum sade ne enen leddi ni jasa ngurta en kolla kishi meɗen e dow leddi meɗen to gonna fu daga nder gondi leddi na fo ɗum leddi maɗa gonɗa aɗala en garta leddi maɗa to andeɗa to ndimeɗa to mawdu ma goni babiraɓe dume ma fu, nam goɗɗum kenan hollu kishi maɗa e dow lesdi maɗa ta'a ta anya ma a bamba goɗɗum ko bambuɗa hu leddi gondi ndin ɗon insha allah masha allah. وكلامك إن شاء الله نتمنى للجميع يا ريت تعرف شنو كلام الهوسة كل الناس يعرفوه كلام الهوسة النيجير كله يتكلموا هوسة حتى العرب بيتكلموا هوسة عارف وادين وادين بعد منهم بعد منهم تعرف بعد منهم يعرفوا كلامك هوسة يعني هوسة بقى انترناسيونال في نيجر كلامك ده كل الناس فاهمين حتى العرب فاهمين كلامك اللي انت تقول بنتمنى لجميع العرب لجميع الساكنين في النيجر يمرقوا بيوم الأحد نضاف لنفسنا دايرين نضاف لنفسنا تمام بس أنا مش نيجيريا أنا مش نيجيريا أنا تشادية والسودانية تعرف لما زيك زيك أنت في الجاد اثنين ولا ثلاثة يعدوا للبلد والله العظيم نتمنوك نتمنوك نتمنوك وربنا يساعدك ربنا يساعدنا جميعا ربنا يحفظنا من مصايب الليل ونهاره يحفظ الكل ويسهل لنا الأمور يا رب لنا الخير ان شاء الله ربي نرى دغوا في مكوكود يحتوي كل جميع تغير كحر كرادة أي دم كل ما إن شاء الله يجا كيشين بان نتيجة كيشين نكن نتيجة كيشين نجا الله دم دين نرى دغوا تاد هبنا كما يتبع الله الله تدها لغنا الله تلي لغنا تلي لا يا الله حفظنا الله ان شاء الله ربي ان شاء الله اذا كنت ربي اتقوا دغيا ان شاء الله اذا وانا الحج مرات وان تيمكون قد تتق الله الله سبحانه تيمكون كل الله جبيرك yawwa komi hannde laati ke ɗum saɗini en en leddi ni jasa en ngurto en kolla kiisi meɗen e dow leddi meɗen to gonna fu daga nder gondi leddi na fo ɗum leddi maɗa gonɗa aɗala ni garta leddi maɗa to a andeɗa to ndimeɗa to mawɓe ma goni babiraɓe ɗume ma fuu nam goɗɗum kenan hollu kiisi maɗa e dow lesdi maɗa ta'a nyaha fu ma a bamba goɗɗum ko bambuɗa fu leddi woni ndin ɗon ما شاء الله كلامك إن شاء الله نتمنى للجميع يا ريت تعرف شنو كلام الهوسة كل الناس يعرفوه كلام الهوسة النيجير كله يتكلموا هوسة حتى العرب بيتكلموا هوسة عارف وعدين وعدين بعد منهم بعد منهم تعرف بعد منهم يعرفوا كلامك هوسة يعني هوسة بقى انترناسيونال في نيجير كلامك ده كل الناس فاهمين حتى العرب فاهمين كلامك اللي انت تقوله بنتمنى لجميع العرب لجميع المنتمين الساكنين في النيجر يمرقوا بيوم الأحد نضافوا لنفسنا دايرين نضافوا لنفسنا تمام بس أنا مش نيجيريا أنا مش نيجيريا أنا تشادية والسودانية تعرف لما زيك زيك أنت في الشات اثنين ولا ثلاثة يعدوا للبلد والله العظيم نتمنوك نتمنوك نتمنوك وربنا يساعدك ربنا يساعدنا جميعا ربنا يحفظنا من مصايب الليل والنهار يحفظ الكل ويسهل لنا الأمور يا رب لأن الخير ان شاء الله ربي نرى أن في المسجد حول كل جميعا تغير كهر كرادة ايدم كل وي ما ان شاء الله يجا كيشين بان نتيجا كيشين نكن نتيجا كيشين نجا والله النبي نرى دغوان تاد هيك نغمي يتبع الله الله تدها لغنا الله تلي لغنا تلي لا يعلمنا من بكرة إن شاء الله ربي إن شاء الله إذا كنت تروي دي أتقول لغنا إن شاء الله إذا وانا الحاج نرى وين تيمكون قبل تتق الله الله تدعانا تيمكون كلنا أن بسد الله أرد وترى الله في شاورها الله تلي لغنا من درجة النبي دا القرآن استسلم وين الله وكون إن شاء الله تو ماست ندت لم dans les jurys de Niger, et et de Libye Libya, Kamaru, Dabuja. Il Uh -uh. Sallallahu alaihi wasallam ne tawi dum kul karada da na tana guguri gambiga. Tawi dum kul da dilla to mosne. Ayyo karad la yitana insha Allah asnaga asnara. Insha Allah nugaru sauki da garata. Atti ma sanaitel atti ma samuf i ifal dorange. Sallallahu alaihi wasallam ne tawi dum kul kishi tawi da masna mosaki kishi na kallaki kishi Niger. Sallallahu alaihi wasallam abdu dat fallas. تقلم دون من طفت نقلات الناني ونانا نسوسيا ما تقول الله والله تليل عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخواني من النيجر ترى علينا مشاكل الاتصالات ما بين الشبكة الواي فاي يعني كل البلود يعني اللي نحن بنطلع ونشوف ونشوف ال التقسيمات حقت التخفيض يعني النت يا اما يجيبوا لنا هو ارخص زي ما الدول الباقيه اللي بيستخدمون للعالم يعني بنعيش وعندنا امهات وعندنا اخوان صغار ومدري إيه. ما يستطيعون يعني يسمعون كلامنا يعني من النت يعني نتوجه يعني على الموضوع ده للدولة تشوف لنا حل بسيط ما بين الشركات دي إذا كان الشركات مش قادرة أنهم يستطيعون أنه ينزلون يا إما يطلعون يقولوا لنا المواضيع اللي هم متعاكسين مع الدولة حتى نحن نتجاوب معاهم والشعب ده الحين راح يقوم لمدة ثلاثة أيام ما يشتري رصيد من ال... هذول الشركات وأسلم عليكم وأخوكم أنا من التانت وأشكركم كلكم كلكم أخواننا ولازم إنه نكون يد واحد ونكون على المواضيع دول يعني حتى نشوف أغراض بسيطة عن الحل ده والدولة نتوجه عليها هم هم الكبارية ونستطيع يسمعوننا ويدونا النتائج وأمباسات بسلم عليك وأنت حبيبنا وأخوك من الدانت إن شاء الله سليمان اسمي